Shugaba Emmanuel Macron na kasar Faransa ya tunasar da shugaba Xi Jinping na China. Muhimmancin shawo kan Rasha ta dakatar da yaƙi da Ukraine a yayin ziyarar aiki da ya kai kasar ta China. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya bayyana wa manema labarai a Rasha cewar la'akari da kyakkyawar dangantakar china da rasha babu shakka china za ta iya yin tasiri a batun sulhun Wakiliyar BBC ta ce shugabanni a kasashen Turai biyu sun buƙaci China ta amfani da damar da take da ita a Rasha wajen kawo ƙarshen yaƙi. Faransa ta roƙi shugaba Xi Jinping ya rarrashi Putin ya ƙara nuna masa illar yaƙi. Ita ma shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta buƙaci.